daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can in kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sunana Hawa Sharif. Ka sani a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau 21 ga watan Nuwamba shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta a halin da ake ciki na matsin rayuwa da yadda gudanar da gida da ma iyalin ke gudana baki daya. masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa na murya Amurka a Jos, jihar Plateau, Najeriya, Malama Zainab Babaji. ta tattaro mana mata a teburin tattaunawar mu sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. namu na wakilin sashen hausa na murya amurka da ke jos a jihar filatin najeriya malama zainab babaji ta tattauna da mata a teburin tattaunawar mu don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe to mahadilla jama'a za mu fara shirin ne kamar da na ambata da kai ziyara a teburin tattaunawar mu a jos da ke jihar plateau a najeriya wato jos kwata ta yamma da bauchi inda wakiliyarmu da ke can zainab babaji ta tattauna da mata dangane da kalubalen da mata ke fuskanta To jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka a zauren yau na tattaro mata ne musamman daga unguwar da ake cewa Mr. Ali a nan jihar Plateau a karamar hukumar Basa kenan. Kuma abinda da za mu tattauna shine matsalolin da mata ke fuskanta musamman a wannan lokaci da ake cikin matsin rayuwa To ina tare da mata guda hudu a wannan zaure bari mu ji sunayensu. Zan fara da ke sunanki? Sunana Fatima Yusuf. To sai kuma? Sadiya Usman. Sai kuma Hajiya? Rashida Muhammad. Sai kuma? Danke Bitrus. To a waɗannan mata ne za mu tattauna da su a domin jin irin matsalolin da ake fuskanta. Barin fara da ke a Rashida Hajiya Rashida. Ba wani sabon abu ba ne kowa ya san abin da ke faruwa a Najeriya ƙasar nan. Amma ku da kuke ɗan bayan gari yaya rayuwa take? Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Rayuwa yanzu sai dai mu ce mu ta gode ma Allah kuma mu ta addu'a. don rayuwa da ake ciki yanzu ba wanda za ka taɓo shi yanzu da ba zai samu nashi matsalan ba matsalolin na nan kala-kala kama a cikin gida musamman a cikin gida yanayin samu ya riga ya yi daban sannan kuma idan aka samu dan kaɗan da aka samu maimakon a je kasuwa a samu sauki sai dai ka je a ce wai komai ya ƙara kuɗi abin da da kake siya da naira ishirin yanzu in ka jan baka da ɗari biyu ba za ka samu ba wani sa'i ma a bar maka ma kuɗin cefane a cikin gida da ƙyar dole sai mace ta cika gashi kuma mazajen masu ma samun su yayi baya so muna fuskantar irin abubuwa haka dai To Hajiya Fatima yaya rayuwa yake kamar yadda ita Hajiya Rashida ta yi magana yaya a bangaren ki? To Assalamu alaikum. kamar yadda ita ma ta yi bayani yar uwa ta rayuwa kam tana da tsanani yanzu don a gaskiya kamar yadda ta faɗa mu da muke nan bayan gari akwai abubuwa da dama da suke zuwa wanda ake benefitin mu in kamar in lokacin zaɓe ya zo akan zo bayan gari a yi amfani da mu don an san mata suna da biyayya za a sa mana Allah kusan mu fita mu yi duk wani iya biyayyan da zami zami amma fa daga baya ba ma benefitin da komai sannan yanayi na tsananin rayuwa akwai shi kamar yadda muka faɗa maza har ga allah dole mai musu uzuri don su ma yanzu ba samun suke sosai ba amma at least idan muna samun ɗan wani tallafi yau mace idan tana cikin gida za ta mun koyi sana'o'i da yawa tunda an zo nan bayan gari ana nuna koya mana sana'a kuma muna fita muna biyayya muna koyan sana'o'i muna koyan kamar su man shafawa sabulu haka man shamfo abubuwa da dama mukan koya to kin ga ya kamata a dan wannan koyon sana'an da zamu idan za a rinka mana adalci ko da dai mu mun san ana yin amma isowa gare mu ne baya zuwa to ba mu san matsalan daga ina take to daga bangaren gwamnati kenan ko daga ina ya kamata shugabannin bayan garin da suke zuwa su nuna mi musu biyayya in lokacin bukatan mu ya zo mu ma fa ya kamata su san da mu ko ba haka ba daga bayan an zo an tarin da ake tara min nan ai sun san inda muke suka zo suka neme mu to haka za su zo inda muke in taimakon ya kama wallahi mace a gida ko dubu biyar biyar aka bamu za mu gode Allah za mu yi mu a gida wanda za mu tallafa wa mazajenmu da 'ya'yan mu babban bari zan dawo gare ki fatima a madannan kyar yaya rayuwa take gaskiya rayuwa ba shi da sauki in kin duba ko kaman su mazajenmu da suke aiki a cikin gari ba ta ɗari suke samun su tafi wurin aiki ba kudin mota ya karu kuma salari ba kara komi ba kin ga ko da suna samuwa salarin ya zo kudin zai tafi a kudin mota to mu kuma yayin da sun ci kusan fiye da rabi a kudin mota abinda za mu samu a gida na iyali ba za mu same shi da amfani kamar yadda ke a da ba to in an zo ta wannan kuma mu kuma dole don abin da muke da shi dole mu taimake su mu ga cewa mun rage musu zafin biyan bukata na cikin gidan to kin ga ba mu samun shi da sauki mu da muke kauye kafin ka shiga cikin gari kudin mota ka gama da shi kuma manoma da suke girbi daga gona kafin su kawo shi gida sukan kashe kudi so dole su transfer kudin da sun kashe a gona su kawo shi kan abincin da da muna samun abubuwa a kauye da araha yanzu babu araha yanzu da na kakan masara mudun masara in zaki saya yanzu dari hudu shine arahan in har kin je wurin manomi in har zai rage miki kudin to sai dai dari uku da hamsin to in kin saya mudu goma ki kai injin ki je ki nika in aka surfa kin ga ba zai zama mudu goma kuma ba so aukin abincin ma yanzu ya ragu so gaskiya a kauye ba a samun shi da sauki ta zan dawo ga da barin dawo wurin hajiya salamu alaikum wa rahmatullah sunana sadiya usman mhm. a gaskiya abin da 'yan uwana suka farfada gaskiya ne muna cikin wani hali a wannan guri a wannan unguwar tamu saboda kamar yadda ita fatima ta faɗa lokacin siyasa su ɗin 'yan siyasan sun san inda mu muke za su zo su kira mu har cikin gida amma idan abin ya zo suka je suka koma aka yi aka gama to sun manta da mu kenan kuma a kan sana'o'in nan da ake koya mana ya kamata in an koya mana a tallafa idan aka tallafa to a nan ne mu ɗin da muke cikin gidan sana'an hannun na cikin gidan za mu ci gaba da lallaba shi mu tallafa ma rayuwar 'ya'yanmu da mazajenmu saboda a halin da ake ciki yanzu dole mu yi ma mazan uzuri haka ne ko mun so ko mun ki dole mu yi ma maza uzuri saboda babu rayuwa ta yi tsanani sai dai addu'a domin addu'a ita ba ta faduwa ƙasa da abin da Allah ce da halin da muke ciki mu ɗaga hannu mu roƙe shi zai biya mana mun sani yana jin mu kuma yana amsa mana amma a halin da muke ciki gaskiya yanzu mu taimaka wa ƙasar mu da addu'a mu kuma ji tsoron Allah mu tsaya mu yi mm, mu su manyan mu da suke sama ya kamata su ma su rinka yin tunani suna tsoron Allah da cewa duk abin da suka yi akwai Allah idan ka yi zalunci Allah yana nan akwai kuma ranar da kana ji ana mutuwa ana mutuwa muna ganin kamar ba za mu tashi ba ne to kar mu manta cewa shi da ya halice mu tabbas zai ta da mu To kafin mu zo mu ba da shawarwari musamman masu hukumomi hajiya rashida na san akwai 'ya'ya akwai 'yan uwa akwai mazaje kuma duk bukatunsu duk bukatunsu yana kan kusan za a ce mace ita ce komai a cikin gida yaya ake sarrafa kullun gari ya waye a ce sai an ci abinci da safe ko na rana ko na yamma gashi nan kuma kudin makaranta yaya ake warware waɗannan matsaloli alhamdulillahi allah mai hikima don ba don saboda hikiman da allah yake yi a kanmu ba ina ga da wasu ma yanzu sun zama abin tausayi ko da yake yanzu ma kawai kowa ya san inda aikin shi yake yoyo ne don akwai wanda a yanzu haka inda gari ya wayan nan akwai wanda ko ruwa bai sha ba to mu da muka samu muka ci muka sha mu ringa gode ma Allah kuma mu ringa waiwaya muna duba na ƙasa da mu don saboda in muna duba na ƙasa da mu daga nan zai ƙara mana tsoron Allah a zuciyarmu don yau idan ka ci ka ƙoshi ka tuna da wanda ko shi ko abin da ko ruwan nan da zai sha ma ba shi da shi saboda haka mu ringa yi duk alin da muke ciki mu ringa tuna Allah to bari zan dawo gare ki ah, hajiya Fatima yaya rayuwa yake musamman game da sarrafa gida da yara da sauran kuɗin makaranta da sauransu ta yaya ake samu ake warwarewa wallahi sai dai hanyar allah mm. saboda yanzu in ka ce iya dabarar ka ne ba za ta yiwu maka ba dabara ta gama ƙurewa mai shiga wai rijiya mm. saboda idan kika duba yau kamar inda yar uwata ta faɗa abincin da za mu ci daga safe zuwa dare baya ma lissafuwa mm. kuma mu da muke bayan gari kamar inda yan uwana suka faɗa muna son a ɗinka samun sauki na abinci yanzu mace ba ta da wani buri irin ta ciyar da 'ya'yanta idan sun fita sun bar mu mazajen mu ne a gida kin muna da yara ƙanana yaro ya zo ya miki kuka kin duba nan kin duba can ba abin da zaki bashi akwai tashin hankali ba ƙaramin tashin hankali ba ne to iya wannan rayuwar da muke ciki alhamdulillahi mun gode Allah tunda ba ma kwana da yunwa amma ana wahaluwa gun samu ana wahaluwa kuma sannan mu ana neman ne ana nema wallahi ana nema amma hanya tana toshewa tunda ba a zama ni da kika gani ba irin neman fafutuka wuni ana yi to namiji abin da ya dauko ya baki ba zai ishe ki ba ke ma sai kin kara da na wace sana'a za a ci kina yi ni yanzu haka ina sai da kwai idan damu da kika gani har kayan hannu duk abin da zaki kama in dai zan siyar in samu ni ba abin ni bana kunya yanzu zan je in nemo kuɗi zan siya kuma alhamdulillah zan samu kuma iya kokari akan ƴaƴana a makaranta ina yi to amma kuɗin da ƙyar yake samuwa kuma duk burin uwa ta ga ɗanta ya zama wani abu to mu babban fatan mu kenan inda yadda za a taimaka mana mu ma mu tallafa ma mu su zama wani abu a karatu muna fata Barin dawo gare ki madannan kyar um, ya ake sarrafa iyali musamman game da uh, batun makaranta batun abinci da sauransu. Gaskiya kamar yanzu dai yanayin da mu inda nake aiki to abin da na iya gane shine gaskiya salaries namu baya ishe mu so abin da muke iya yi shine bashi bashi ne mun cika ce haka karbi loan a ta cire maka salary kafin ya zo ya kare ka sake karban wani loan kuma wayanda suna jari kuma wato kusan duk rayuwanku a wannan bashin kenan bashi wayanda suna dan kasuwanci a makaranta zaka ga wata tana yin su donuts me tana kawo ta sayar zaki ga ana ci ma bashi ne in wata ya kare a samu a biya so rayuwan yanzu gaskiya muna zaman rayuwan cin bashi ne muna dogara ga Allah amma namu iya kokarin shine mu yi abin da za mu iya yi mun samu in ya kasa sai mu nema bashi. To eh, har yaushe za a fita daga wannan bashi? Gaskiya dan Allah <laughs> ya bai taimake mu ba ina ganin gaskiya a yanayin da muna ciki zai wuya ce mun ya fita daga wannan bashi sai dai mu roki gwamnati su taimake mu to zan ba da dama a roki gwamnati barin dawo gare ki hajiya sadiya kamar yadda su masu kai bayani a naki bangaren a gida yaya ake sarrafa iyali ne gaskiya alhamdulillahi maganar rayuwa a cikin gida sai dai mu ce alhamdulillahi don gaskiya rayuwa sai haƙuri abinda mazaje suka samu suka kawo muka ɗora ma yara muka ba su to hakan ne in sun tafi makarantar nema suka tafi abinda da suka je suka damu samu mu ba su in ba mu samu ba su yi haƙuri yara suna haƙuri kuwa irin yanayi na cewa ba mama ba ni kaza sai sun yi kuka za su gaji saƙura ai <laughs> a hakan kuma ake rayuwa a haka ake rayuwa gaskiya don rayuwan mazaje suna fita in an fita sai allah ya an samu abinci yanzu mudu ɗaya dubu masara ɗari hudu to dan mu goma sha mu goma sha nawa ne a gida mudu nawa ne yake isan mu to kin gani rayuwar to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu sake koma garin jos gun zainab baba da da bakinta domin ci gaban tattaunawar su da fatima yusuf da sa'adiya usman da rashida muhammad da ninkiyar bitrus domin su dora akan batutuwan na domin su dora kan batun kalubale da 'yan uwa mata ke fuskanta a halin da ake ciki na matsin rayuwa wajen kula da iyali da ma gida baki daya inda ta fara da waiwayan malama rashida hajiya rashida yawanci akan samu matsaloli idan ba biyan bukata za ki ga tarbiyyan yara ma kusan za a ce ya fanɗare ko ya gagari iyaye idan baka biya musu bukatu ba sai ka ga wani lokaci ma sauraron ka ma sai ya zama musu da matsala yaya ake wannan tattali tattalin yana ga mu mata ne mu san yadda za mu yi mu ringa kokartawa mu biya mu yaran mu bukatu ko da ba za mu iya biya gaba daya ba amma mu kokarta yadda suke kaman abin nan ne a wurinmu kaman a ba ma mutum kiwo ne ba zai yiwu yanzu ka je ka siyo akuya ka daure shi ba ka bashi abin da zai ci ba dole zai shiga gonan wani in ya shiga gonan wani in aka ce allah ya tsine ma akuya nan da ya shiga gona na dole kai mai akuya dole zai same ka hakan nan kamar yaro ne in yaro ba ka bashi abin da ya kamata ka bashi ba dole zai je ya dubi na waje ya je ya dauki abin wani in ya je ya dauko abin wani ka gani dole kai ma za ka yi kuka da kanka akan cewa da ka biya mishi bukatan shi ne da aka ba zai. To ana batun biyan bukata kuma gashe mato matsaloli dai sun da baibaye mu ta yadda biyan bukatan yakan zama da wahala. Hakan za mu yi ta kokartawa kuma mu yi ta addu'a. Ba abin da addu'a ba zai iya yi ma mutum ba. Ko kai Christian ko kai Muslim in dai ka rike Allah. An ce fa man tawakkala fa fahuwa azbu. In dai har ka ce Allah kanto ba za ka taɓe ba. To a ah, Hajiya Fatima. idan kika duba akwai musamman matsaloli da yawa na tsaro na san ko nan yankin ku akan samu matsaloli musamman na kidnapping da sauransu waɗanda kuma idan kashi kusan za a ce tamanin na cikin waɗanda suke yi za a ce matasa ne yaya ake tarbiyyan yaya tun da dai ga waɗannan matsaloli na rashin abin biyan bukata wanda kila yana cikin abin da yake janyo ah, ake samun yara matasa suke shiga irin waɗannan to alhamdulillah iya kokari mu dai a nan mukan haɗa ƴaƴayenmu domin tarbiyya ba ta mu bace kai kaɗai yau in na haifi ɗa ba zan ce ni kaɗai zan mai tarbiya ba muna tare tare ku alhamdulillah mu yana da kyau a nan walau musulmi ne christians ne muna haɗuwa domin mu ga mun zama mai wake ɗaya kuma ƴaƴan su ne yau idan aka ce miki ɗa baya ji kamar ta misalin kun tarbiyya iyayi iyaye sukan yi to amma inda muke da rauni inda 'ya'yan namu idan har fata bakin 'yar uwata in ba mu ba su biyan bukata a gida ba za su fita ba ta ga suna nan a gefe su za su tara mana yaran su zo su ba za ki taba sanin wallahi yaro yana wani yanayi ba sai ran da asirin shi ya tono sai ki ji ana mamakin ya dan wane ko dan wance to iyayi uwar ta yi ta yi amma fa uba maza a nan akwai laifin iyaye maza saboda duk yadda za mu ji da biyu da tarbiyyar yaro wani lokacin bakin uba fa yana maɗa magana ɗaya wallahi an wuce gurin to uban yana can harkarsa yi amfani da talaucin da Allah ya ɗora mai in garin ya waye zai gudu ya baki da 'ya'ya in ya gudu har tun safe har dare ɗa bai sa idan mahaifinsa a gida ba to ya uwa za ki iya da yaro a gun tarbiyya ba zai yiwu ba to ɗan dole zai fita ya je ya samu wasu ɓata gari a ƙarshe za su ƙara warware tarbiyyar da mu muke musu kuma ke alhalin kina na kina ta fafutukan duk yadda za ki yi da yaron ki ga ya zama ɗa na gari to amma rashin biyan bukatu na wani lilan da biki mai ba tunda abin zai miki yawa uba tun safe in ya tafi ya baki da yaron ke iya dan da damoyin ki abin da kika samu kin nema ki mai dan in ya gudu inda yake samun wanda ya fi namu to anan za su janye mana yaya idan na fahimce ki wato iyaye mazan nan kusan za a ce sun sakan ma mata wato na wayan gida kenan da sauran tarbiyya da sauransu gaskiya da dama sun sake gaskiya anan kam iyaye maza ya kamata su dawo da hankulansu ga iya mu da mu da 'ya'yan fa amana ne a hannunsu kuma ciwo ne mu kanmu ba za mu tarbiyyantu ba sai sun tarbiyyantar da mu mu iyaye sannan mu ma su samu musa in suka mana to mu ma za mu tarbiyyantar da 'ya'yan da muke haihuwa da su to amma fa a gaskiya iyaye maza suna da kalubale a rayuwar nan sun yi amfani da babu suna sakarwa mace komai na 'ya'ya kuma ba zai yiwu ba tarbiyyar nan sai mun haɗu da uwa da uba da duk wani wanda Allah ya haɗa mu zama sai mun haɗu mun haɗa kai domin mu ga mun gyara mu Allah ya taimaka mana tunda tarbiyya tana hannun Allah tana hannun mu ba za mu ce mun bar wa Allah ba ba zai yiwu ba. Bari dawo ga daki madannan kyar. Uh, ana batun uh, kamar yadda ɗazu kika yi magana a, uh, uh, wato matsalan rayuwan yasa ana ta cin bashi ne ana rayuwan akan bashi to ana batun cewa ya kamata kila a dinga samun abinci mai gina jiki saboda yara su tashi ko kuma iyaye a zama dai da lafiya dai ta ina za a samu wannan tunda kullum rayuwan da ya gashi ga yanda yake gaskiya yana ba shi da sauki abin da ni dai na iya yi shine mukan yayin da mun ci bashin sai mu saya abin da muke da su da mun san cewa suna da amfani a jiki don kamar yanzu ana dan samun wake su gyada su waken soyan nan da masara in kaya ka siya da yawa sai ka ɓoye shi ka zo kana amfani da shi kaɗan kaɗan nan batun tarbiyyar da yara in yaro na jin yunwa baya ma jin magana saboda haka ni a nawa hikiman da nake yi shine na ya na siya ko garin kwake na samu dan gyada yaro na jin yunwa na dan jika mishi ya gama sha sai ajiye shi ba shi shawara in ka fita waje duk abin da ka gana ce kar ka sa ido a kai ka hakura da abin da kake samuwa a gidanka To madalla masu sauraro ba nan wannan tattaunawa ta kare ba don haka sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban tattaunawar akan wannan batu da muka faro na kalubalen da mata ke fuskanta a halin matsin rayuwa da ake fama wajen kula da iyali da ma gida baki daya yanzu sai mu wanke hannayen mu bi wakiliyar mu a jihar Kaduna Najeriya Binta Ibrahim zuwa kicin. Wata rana barka mu da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hani Rayyan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani barka da zuwa. Barka dai. To a yau me muke da shi ne? Eh to yau muna da wato wani abincin namu da muke ce mishi waken sharu. ita wake ne dai da ake cin ta ake ganta ni ban san ma ko ana samun ta irin ko ina ba mm. wani wake da ake ganta manya manya hakan nan kirban mm. ta da sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane ba baki da fari ba wani kala ne to me ruwan kasa ne ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan ne to amma dai mutanen da sarawa can ake eh, samun sosai eh, to ake sarrafa shi wannan wake eh, ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki aje ta a gefe nan cire hancin kenan a ba ki cire hanci ba a cire hancin. sai ki dafa ta to kin san dai wake dai kana da wahalan da kuwa wa'ansu haka mm. to saboda haka kuma idan kina sauri haka zaki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci wani ba ki so ya bata miki ciki haka zaki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da bayan ya da kuwa kyan naki sai ki tace bayan kin tace sai ki tsani ki wanke ta da ruwan sanyi kaɗan ba wai dai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki ajiye ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin riɗi riɗin ki bayan kin samu riɗi dama already kin san riɗi ana samun ƙasa a cikin ta wato sai a rege ta bayan an rege riɗin dan mm. shanya ta ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko mm. abin ɗin kantu ita za ki samu bayan kin samu sai ki dake bayan kin rage ki dake ta ki shanya in dake kuma ya zama laushi mai laushi a wannan irin da da to na gane kamar a turfa ta yauwa eh, sai a kara wankewa a wanke a tace a baje a baje ta mm. ta sha rana kaɗan ko kuma in ba ki so ta sha rana za ki iya zuwa ki soya ta amma kuma in ta dan sha ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a ranar ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta fi ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ta ita ma dai ta dan soyi dai sama sama da hakan nan ba yau ta yi baki ba ta yi daidai ci dai hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai wato manjan kwara kenan sai ka tanade shi ka ajiye shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta zakai bayan ka daka ta yi laushi ta ma ta fara tsatsako da mai ita ta ridin ne e, bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki dauko manjan ki shi ma sai ki saka wato sai dan daga manja a cikin shi ridin nan na daga na daka ya dunkule e, e, sai baje baje shi shi ma eh dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe su duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa ba ta ta sai ba a rugu ba albasa eh to gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan ƙanshin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata za ki iya dan sakawa haka hakan masu son yaji ya jiki saka idan saka wannan abu ko da barkono ne haka yawa ko da barkono ne haka eh, ko yaji mm. yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wani sai ka hada wannan abubuwan waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shikenan an gama an gama an gama wannan irin dan makulashe ke nan da ake yi da rana haka yawa dan makulashe ne ko da dan masu dan kwaɗayi haka ko masu dan san shi wani abu mai dan daɗi mm, wanda ba abinci da aka saba ci ba yawa shine kawai kuma gaskiya za a samu gina jiki ba sosai gaskiya ga ga wake ga manja sosai kuma babu hayaniya da a cikin wannan girkin kin gani babu kuma ba wannan lokaci da karfi fa <laughs> manoma ne na gasken gaske <laughs> gaskiya ba laifi to da fatan mai sauraro zai gada shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen nasarawa umma hani mun gode ina godiya baki ɗaya kuma a nan muka kaga ƙarshen shirin na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauki mai haɗa mana shirin baki ɗayansa mr solomon abu da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da ma sauran abokan aiki baki ɗaya Hawwa sharif ke muku sallama daga nan birnin washington dc sai an ji ku.